الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفته الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وعليكم أيها المسلمون بتلاوة كتاب الله وتدبره والعمل بما فيه فإنه ليس شيء أنفع للقلب في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته فإنها تثلئ العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقهما وأسبابهما وغاياتهما ومآل أهلهما أيها المسلمون ولنا في هذا اللقاء وقفة يسيرة مع آيات عظيمات من كلام ربنا جل في علاه لنأخذ منها العبرة والفائدة يقول جل جلاله في سورة العراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يقول جل وعلا في هذه الآيات وما أرسلنا في قرية من نبي يعني نبي يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وينهاهم عما هم فيه من الشر الذي أعظمه الشرك فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا لعلهم إذا أصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرأوا إلى الله واستكانوا للحق ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ومن خوف إلى أمن فأدر عليهم تعالى بأنواع الأرزاق ورفع عنهم البلاء ليشكروا على ذلك فما فعلوا حتى عفوا أي حتى كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلاء وقالوا قد مس أباءنا ضراء وسراء أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطوا وفرهوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذتهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون أي لا يخطر لهم الحلاك على بال وظنوا أنهم قادرون على ما أتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منقلبين ولا منتقلين عنه ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله, ابتلاء الله لهم في الحالين وهذا بخلافها للمؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك إلا ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وما وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة أيها المسلمون يقول تبارك وتعالى بعد الآيات السابقة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لما ذكر سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال ولو واستعملوا, واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغذر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات وهي بعض جزاء أعمالهم وإلا فلو أخذهم تعالى بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة كما قال جل في علاه ولو, ولو, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ثم قال تعالى أفأمن أهل القرى أي القرى المكذوبة أو المكذبة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا وهم نائمون أي في غفلتهم وغرتهم وراحتهم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي أي شيء يؤمن لا أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فإن من, فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان وهذه الآيات الكريمات فيها من التذكير ما سمعتم أيها الإخوة في الله فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تطلب ما معه من الإيمان وأنه وأن لا يزال داعيا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة ثم البدار البدار إلى التوبة فالله تعالى يدعو عباده إلى التوبة كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فإن التوبة باب الفلاح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillah rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin mai da kasai shine mai iko akan dukan komai Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin alqur'ani yace ma Allahu lin-nasi min rahma babu abinda Allah ta'ala zai bude na kofar sa ga mutane in ya bude wannan kofa fala mumsika laha ba wanda isa ana wannan rahama da jin kai zuwa ga bayi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik amma abinda Allah ya rike na rahamarsa da arzikinsa fala mursila lahu min ba'di babu wanda ya isa ya kai wannan arzikin zuwa ga bayi in ba Allah ba wa huwa al domin Allah shine al-aziz mabuwayi wanda yake aikata abin da ya iso saboda buwayarsa alhakim hakim mai hikima cikin al'amuran ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da shari'a dukan wanda ya riko da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to shine wanda zai samu dace duniya da lahira wanda kuma ba wannan shari'a to shine zai tabe duniya da lahira tsira da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama Bai haka ƴan uwana a wannan haɗuwa mai albarka a wannan rana ta juma'a za mu karanta wasu ayoyi ne a cikin alkur'ani a cikin suratul araf ayoyi guda shida wanda suke ɗauke da wa'azi dama dai Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ne domin ya zanto wa'azi gare mu kuma alkur'ani yana ɗauke da bayanin da har a tashi alkiyama ya dace da wannan lokacin in ka karanta alkur'ani sai ka ce kamar jiya aka saukar da shi saboda abin da yake cin alkur'ani in ka yi ta dabburi, ka nutsu ka karanta ta karatu na fahimta za ga da kai yake magana a yanzu din nan ba wai yana maganar mutanen baya ba yana magana da kai a yanzu din nan shi yasa yana da kyau a rika karanta alkur'ani kuma ai kokarin fahimtar ma'anonin alkur'ani ai dabburi. don manufar saukar da alkur'ani kenan kokarin fahimtar ma'anonin ba wai karanta bakin kadai ba eh ko shakka babu akwai lada cikin karanta bakin amma ma'anonin da ke cikin alkur'ani in ana karanta ana fahimta to za a samu seti a rayuwa dan adam zai dawo cikin hayyacinsa duk abin da yake gudana Allah ya riga ya yi sa a cikin alkur'ani waɗannan ayoyi guda shi nan suratul araf Allah ta'ala yana cewa wa ma arsalna fi qaryatin ba mu taɓa aikowa ba a cikin wata alƙarya ta baya kenan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu taba aiko wani annabi ba a wani gari a wata alƙarya a baya ba da zai kira mutane zuwa ga hanyar Allah zuwa ga tauhidi zuwa ga da'a zuwa ga abin da yake ya dace domin abin da Allah yake aiko annabawa da shi kenan sako zuwa ga mutane su bauta Allah shi kadai su yi masa biyayya cikin umarninsa su bar abin da ya hane sannan su shiryu da shiryar saƙon da Allah ya aiko annabin da ita wa ma arsalna min fi qaryatin min nabiyyin Allah ya ce ba mu taba aikowa ba a wata alƙarya mu aiko wani annabi face idan muka aiko wannan annabin mutanen wannan alƙarya suka yi tawaye suka ƙi bin wannan annabi da shirin da ya zo da ita ya ce illa a khazna ahlaha bil sa'i wa darra to sai mun jarrabi mutanen wannan alƙarya da abubuwa guda biyu alba'ta sai mun jarrabe su da alba'ta alba'ta wa darra shine wato talauci da cututtuka da wahalhalu da nau'i na bala'i iri-iri me yasa ake jarraba su sai Allah ya ce la'allahum yadharra'un dan mutane su shiga tetayen su su risuna su ba Allah shine hikimar ibtila'i Allah yana aiko jarraba ne dan bawa ya gyara don ya gyara abin da yake ciki shine hikimar jarrabawa da ibtila'i kuma Allah ya faɗi dalili idan ya aiko annabi da shari'a mutane suka watsi da wannan shari'a to zai jarrabe su ne hikimar jarraba ce la'allahum yadharra'un dan su koma su rituna su ba Allah dan sun san shi ke da iko da ƙarfi na yin wannan jarraba shi kuma ke da ikon ɗauke wannan jarrabawa ibtila'i na farko shine da wahalhalu dan mutane su koma zuwa ga hanya ta gaskiya Allah ce sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana sannan sai mu canja wa mutane daga wahala mu ɗanɗana musu kuma daɗi sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana muka canja gurbin sayi'a ɗin wahala da hasana abin da yake mai daɗi ma'ana daga wahala mu yalwata musu arziki daga talauci mu ba su arziki daga tsoro mu amintar da su daga cututtuka da mu yaye musu dukkan wannan shi ma ɗin jaraba ce hatta afawu har sai mutane sun kai gaya na arziki da jin daɗi hatta afawu ai hatta kazuru su yawa da zuriyarsu arziki yayi yawa su ga cewa fa ai duniyar kamar ta ce sai da suka so da ita kaga jaraba ta biyu kenan jaraba ta farko wahalhalu cuta kunci sai kuma a kuma jarrabar su da wata jarrabawar shine a yalwata musu a buɗa musu hatta afau har su yawa zuriyar su yawa arzikin su yawa su ji daɗi duniya ta zamo kamar su suke juya ta sai da suka ga dama da ita wakalu kuma su rika cewa mana idan an musu wa'azi in suna da arziki suna cikin kwanciyar hankali ga zuriya ga arziki an ce ku bi Allah fa ku daina saba Allah sai sai sai ce a وقالوا ga abin da za su ce kad masa aba'ana dharra wa sarra ha to wannan wahala da abin nan dama ai duniya haka take wato shine abin da mutane suke yin fassara da ake cewa a tafsirul maddi me a tafsirul maddi shine fassara idan misali abubuwa sun faru sai a fassara da abin da yake ba za a tuna Allah ba sai a fassara da wasu wato dalilai irin na rayuwar dan adam scientific abin nan abin nan wato abin nan analysis ko kuma political analysis ko economic analysis misali a ce me yasa ake cikin talauci to ai ba iya sarrafa dukiya bane ana yawan cin hanci ba me yasa sai ai ta fassara ta me fassara kawai irin ta zahiri wato scientific abubuwa na zahiri amma ba za a ce ai Allah ne yake yi ba domin ai ba su yarda da Allah ba sai su yi fassara irin ta su ta fassara kamar yadda idan aka yi uh, kusufi na rana ko na wata sai a ce ai kaza ne i kaza ma'ana hanya ce ta haɗa kaza ba za a ce ga manzon Allah ya ce ana kusufi ne domin Allah ya gargaɗi bayi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi rana tana kishfewa ko wata yace dan ya tsoratar da bayi cewa yadda kuka ga watan nan in Allah ya ga dama sai ya rike shi ku ta zama cikin duhu in Allah ya ga dama duniyar nan kiftar ido sai ana tsoratar da bayi ne to amma sai ya zamo an canja kuma ma'anar yanzu scientific analysis ake yi ko kuma fassara ta kimiyya ko fassara ta a ce ai kaza ne i kaza saboda haka a madadin idan an yi kusufi a firgita a je masallaci ai sallah ai istighfari ai a sai kuma a dauki abin kallon nesa sai ana kallon a je sai a tare kuma ana ana leke ana cewa to bari a ga me yake faruwa kaga yanzu mutane kenan ba su yadda da Allah ne yake abin nan ba so yanzu suna kawai fassara abin da za su ce kad masa aba na zarra wa sarra inda irin wannan ne dama haka duniya take ai yau dadi gobe dadi ba za su ce ba ai wataƙila abin da yake faruwa jaraba ce daga Allah don halinmu don mu gyara wannan mai imani kenan shi kuma wancan sai ce a'a ai an samu matsala ne a iri kaza ma'ana fassara irin ta hankali kawai abin da ya fahimta kenan ai ba wani abu inda abin da ne ai za a canja zuwa lokaci kaza abu kaza zai kaza a yi ta fassara sai Allah ya ce idan suka yi haka suka yi irin wannan fassara din to shi kenan sai kuma mu canja musu ma'ana ba dai suna ganin Allah bai da iko ba suke fassara al'amura yadda suka ga dama to sai ce hun bakatata sai kawai mu aiko musu da azaba ta rike su ba tare da sun kintata ba ba tare da sun ammata ba tare da sun sun san za ta zo ba ba tare da an ba notice sai dai kawai lokaci guda abin ya faru shikenan sai kuma Allah ya kama su fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun ba tare da sun sani ba ba tare da sun shirya ba ba tare da sun yi wato lissafin cewa kaza yana iya faruwa ba domin ai Allah bai nuna musu ba dan Allah ya nuna musu cewa shi yake da ikon abin da ya ga dama akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun sai mu kama su wato ba tare da sun kintsa ba dan su san cewa wannan fasara ta su ba gaske bace Allah shi yake gudanar da komai yayi haka ne dan ya jarrabe ku da ya jarrabe ku da wahala yanzu ya jarrabe ku da jin daɗi dukkanin wannan jaraba ce domin ku gyara ku ba Allah to sai Allah tabaraka wata'ala yake bayani game da sunnarsa abinda ya tsara a halittunsa cewa idan kai imani ka bi Allah to Allah ya hukunta cewa zai yassare maka al'amuranka domin shi ke da iko da duniyar zai buɗe maka hanyoyi wadda baka tsammani baka san su ba sai i yassare maka i bude ma hanyar arziki hanyar zaman lafiya hanyar kwanciyar hankali shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya kuma su imani in kuka bi Allah zai sanya muku furkan shine rarrabewa kana kallo sai ka gane hanyar da zaka bi na salama sai ka kauce abin da ba daidai ba dan me in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah in kuka ba Allah zai bude muku hanyoyi yaj'al lakum furkana zai buɗe muku hanyoyi na rabewa duk inda arziki yake da zaman lafiya sai ya yassare muku wannan in kuma ka ce a ba ruwan mutu sai kyale ku ko ku je ku yi abin da za ku yi sai sa Allah ya ce man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya ba Allah ya tsoron Allah zai yassare masa al'amuransa yace man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wanda ya tsoron Allah ya ba Allah Allah zai bashi mafita duk yayi alƙawari amma da sharadi me sharadin bin Allah ka bi shi shi kuma yayi maka lamuni domin duniya ai mallakarsa ce kuma haka mai imani ya kamata ya rika kallon al'amura cewa komai na Allah ne in daɗi in ba daɗi abin da ya kamata ka rika duban kanka duk yayin da aka samu matsala ka yi lissafi ka gani yaya nake tafiya domin ka gyara amma duk wannan fassarar da za a yi a ce in kaza ai kaza wannan har tunanin dan adam ba shi ne ba ita ce hanya ba shi yasa mai imani manzo Allah ce ajaban li amril almu'min shi mai imani al'amun sai yana da ban mamaki yace in asabatu sarra shakar in ya halayri ya same shi sai ya ce Allah na gode ba zai ce ba a ai kaga wato abin nan tun da masana tattalin arziki aka samo ƙwararru suka yi lissafi suka tsara tattalin kaga yanci nasara a baya faɗa haka tunda dabara ta ce na gano hanya abin nan shi yasa sai sai Allah na gode ma da ka datar da ni ai duk dabarar sai da dace daga Allah ko in bai datar ba kana iya gane dabarar to waye asali kenan Allah ko duk wannan lissafin-lissafin kai irin tunanin ka kenan amma wa zai datar a dace a cikin lissafin Allah sai ka gama lissafin ka sai ya zo ya zama shirme in Allah bai datar da kai ba a shi yasa mummuni duk alherin da ya ce Allah na gode shi yasa manzo Allah ya alamar mummuni yana da ban mamaki wa yana sabatu darra mai imani idan masifa ta same shi da wahala sabara sai yayi hakuri da ibtila'in sannan ya koma wajen Allah ya ce Allah na tuba kaga yana da mafita shi bai da matsala komai ya faru zai ce Allah to sai ga Allah din ya datar da shi ya dauke masa wahalar ya canja masa da me da sauki da kuma alheri saboda haka sai Allah ya gaya mana sunnarsa a cikin bayi yace walau anna ahlal qura ina ma a ce da a ce ahlal qura mutane a garuruwa alƙaryatu amanu za su yi imani wattaqau za su ba Allah la fatahna alaihim barakatun min sama sai mu bude kofa albarka daga sama wal ard mu bude albarka daga ƙasa dama duniya ba sama da ƙasa bace da abin da ake samu daga ina ne ruwan sama daga sama kuma shine tushen rayuwar duk halitta ko a fitar da fetur da zinari da azurfa da duk wani alheri daga ina daga ƙasa sai ya datar da bayi la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard me sharadin walau anna ahla al-qura amanu wattaqu da a ce ina ma a ce mutane za su yi imani su ba Allah sai mu yi musu haka inji Allah domin aina Allah ne komai din lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin sai dai in an gaya wa mutane su ce a'a su suna da bayani suna da fassara suna da dabaru suna da hanyoyi ba irin na Allah ba ba irin hanyar Allah ba su hanyar Allah ba ba ita bace mafita suna da dabaru suna da lissafi suna da analysis suna da eh, nazari a cikin kaza da kaza muna gani kazan nan in an yi kaza kazan nan in an yi kaza to sai ku je ku ta nazari mu ga ina kuke da mafita tunda ba Allah kuka rika ba walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suke aikatawa kaga Allah ya gaya mana sunnarsa cewa in an bi Allah to shine mai arzikin shine mai yayewa din idan aka ce ba za a bi Allah ba kuma shikenan sai a je sai Allah ya kyare bayi su je su nemi mafita daga inda za su samu mafita sannan sai Allah ta'ala ya tsoratar da bayi ya gargade su ya ja kunnen su game da abin da suke aikatawa na tawaye ga Allah sai ce afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imuna wai mutane sun aminta ne cewa ba za mu iya kama su ba cikin dare mu saukar da azaba suna cikin barci wa hum na'imuna ji Allah in ma ga dama ba za mu kama mutane da azabar ba bayatan a cikin dare suna bacci wa hum na'imun ba za mu iya saukar da azaba cikin dare ba karfe daya biyu ukun dare hudu lokacin da ake cikin mafi yawan mutane kashi casa'in da tara da ɗoriya suna bacci ba za mu saukar da azaba lokacin kawai ta zo ta sauka akan mutane lokacin da in mutum ya farka ma ba inda zai je aw amina ahlul qura an ta'tiyahum an ya'tiyahum ba'suna zuhan wa hum ko kuma sun aminta mutane ba za mu yi aiko musu da azabar mu da walaha da hantsi ba lokacin da suke tashi ana shirin fita sana'a mai kasuwa yi shirin tafiya kasuwa mai gona yayi shirin da hantsi ana ta kokarin fita Allah ya saukar da azaba a nan a tsaye da mutane ba inda za su tafi afa aminu makarallah wai mutane sun aminta ne da makarin ubangiji da kamun Allah to fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake aminta da makarin Allah sai a tararre yana jin Allah ba zai iya da shi ba Allah ba zai iya kama shi ba Allah ba zai iya saukan masa da ukuba da dare ko da yini ko kowane hali da ya ga dama ba yana ganin shi dabararsa ita ce mafita to wannan ita ce musifar da mutane ba sa tadabburin alqur'ani di yayin da abu ya faru sai a rika fassarawa a ce kaza a ce kaza ai ba wani dalili bane magana ce ta an kyale Allah kawai kowa yana ganin dabararsa za ta fushe shi to a je dabarar ta fushe shi ga misali nan a bisa wannan aya mu ɗora ƙasa da ake tare ta Najeriya akan wannan ayar sojojin gwamnati su dubu nawa ne a ƙasar suna da yawa suna da soja suna da 'yan sanda kuma duk ana training ɗinsu da mai da makami suna da migration suna da suna da custom kuma duk ana training da mai da makami ko suna da civil defense ana kai ɗinsu da me da makami to amma yan tawaye da suke haka hana ƙasar zaman lafiya su kuma miliyan nawa ne su kuma wake musu training wa wake ba su makaman gwamnati tana siyo makamai a ƙasashen duniya iri iri don tana arziki su kuma yana suke siyo nasu makaman su ma suna da igwa ne da da da rbj da waye duk suna da su yan tawaye a'a Allah ne yace ku je bara ku tafi sheku ku da makaman da tarin ikon naku ku je ku yan kalilan su hana ku zaman lafiya dan Allah bai yarda ku zauna lafiya tunda ba ku yarda da Allah ba shin ba najeriya take fitar da fetur ba kuma fetur ba har yanzu inda yana cikin source na arziki ba ba mu da zinari a najeriya da kayan arziki to me amfanin arzikin tun da kashi 85 na najeriya suna cikin talauci kashi 80 na 'yan najeriya in kace talauci domin ai ana maganar mutumin da zai rayu a yini daya arba 24 hours zai rayu akan dala 100 kadai dala 100 ka san yanzu dala 100 idan ka je kasar saudiya ko kasar amerika dala ɗari bai fi ka ci abinci na abin nan ba na rana ko abincin dare ba da dala ɗari to me dala ɗari a ƙasashen da aka ci gaba dala ɗari abu ne kawai na hawa mota da tafi ko na in kaje za ka sha shayi da safe a abin nan gidan abinci a amerika ko a turai ko a kai ko a ƙasar saudiya in za ka ci abinci nawa ake siyan abinci bare kuma ƙasashen turawa dala ɗari abu ne na karya safiya kawai wani malami na da ya tafi bai taba zuwa America ba yake ban labari yace da naje kawai naje gidan abinci da safe sai nace a kamun shayi bai sani ba sai a kama buta shayi da dan sukari haka da dan kofi da waye aka aje a gar kawai sai ya zuba sai ga dan tsurut sai ce a karo masa ruwan shayi a karo shikenan da aka gama sai ce to bill wallahi ce sai naga an ka daloli dala talatin arba'in da mai kawai ya biya bil kawai ya abin wallahi ya ji ba kowa zuwa ba ba zuwa a yi haka abin yake in mu a lissafin mu ne irin yadda ga alhazai na an je saudiya in ka je ka tambaya abu sai a ce abin na eh, riyal hamsin sai ka ce wa dan uwanka buga min da Allah a calculator riyal hamsin naira nawa kenan saboda ba musa riyal hamsin fa ce wannan dubu kaza saboda kai baka san wannan lissafin ba saboda me talauci an wuce wannan a duniya amma dan Najeriya ne yini daya 24 hours ba zai iya rayuwa sama da dala ɗari ba wannan fa mai dama dama kenan kana nufin dala ɗari naira ɗari nawa yau dala tana nawa yanzu ha ɗari uku da saba'in ko da hamsin misali mace ɗari uku da hamsin to ka ninka ta so ɗari ɗan najeriya ba ai da yawa ɗan najeriya yaushe dala ɗari a tattafi a wasu ya isa in dai ba irin su wane da wane ba to su a kasashen duniya dala ɗari kamar naira ɗari ne mu anan domin mai ce su dala ɗari an wuce ta to amma dan Najeriya in ka ce masa dala ɗari sai ya ga wajen dubu talatin da ko arba'in da wani abu shi dubu arba'in wannan fa kuɗin wata guda kenan cefanen gida dala ɗari wata guda sai a ɗora hannu a a ce to a Najeriya akwai wanda yake below ƙasa da dala ɗari yake sai a ce ai to ai talauci ya ƙare to ba ku je ku yi ta dabara ku amma ai ga arzikin ko ba ku da arziki a ƙasar ku je dabara ku tafi shehu amincin da kuke so na kwanciyar hankali ku je da kuna da soja kuna da tunda ba ku yarda da Allah ba ku je dabara ku tafi sheku tattalin arziki dabara ku tafi sheku ko ma menene ku je dabara ku tafi sheku in za ku iya kun kyale Allah sannan kuma ba iya wannan kenan ba in Allah ya ga dama tunda an ce ba za a bi Allah ba ba za a yi wa Allah da ba kuma zai iya kama bayi da azabarsa lokacin da ya ga dama tunda an aminta to wannan shine qur'ani in kana karanta alqur'ani akwai wa'azi mai yawa a cikin sa akwai jawo hankali akwai maido da mutum kan hanya ta dace ka koma zuwa ga Allah ka nemi mafita a wajen Allah abin da yasa muka shiga matsala a Najeriya matsalar tsaro matsalar tattalin arziki matsalar zamantakewa matsalar shine dan mun kyale Allah duk rayuwar da muke rayuwa ce akasi Allah da shiriyarsa yayi nan mu kuma mun yi nan daban domin a nan kasar har yanzu cin hanci da rashawa abu ne wanda yake ruwan dare duk inda ka fita ba ranar banza sai kaga an ci hanci da rashawa dabure ma ake ci ba hanci ba fiye da hanci duk ana cin har da labba da kuma ana cin yawa a Najeriya a nan Najeriya ne jinin ɗan adam bai da kima za a kashe mutum kamar an kashe kiyashi ko ba haka ake ba dan an kashe mutum a jihar sai me ba wani abu bane saboda bai da kima rai a Najeriya a nan ƙasar ne za a ga zamba da yaudara ka je kasuwa ka gani akwai 'yan kasuwa duk abin da ka taɓa sai a ce maka low product ne kuma za a sai maka da matsayin za a je mai zuwa yau abin nan oda ce zai je ce oda a rage wannan ya zama shuri a wajen najeriya duk an saba da 'yan najeriya cewa 'yan ciwa ne duk duniya ita mutafakun alayi an san ba mu da kirki ƙarya ko dama daga na sama shugaba na ƙarshe har talaka ƙarya ta zama mana ado sai mutum ya fito ya faɗi magana kuma ƙarya ce amma baya jin kunya shugabanni ba sa ƙarya ku zaɓe mu za mu yi muku za mu yi muku ba sa yi kuma kun san ba za su yi ba kun san ƙarya suke dukkanin mu haka kowa ɗabi'u marasa kyau cin amana cin amana rashin gaskiya ha duk abin da zaka lissafo mara kyau duk ba ana yi a Najeriya ko ba a yi me ba a yi kan a Najeriya da Allah gaya mu me ba a yi a yanka dan adam a yi banda a yi miyar ce ba a yi a Najeriya ita ce ba a yi kullum za ka waye gari a ce ɗan adam ya bata ba a yi to me ya rage a najeriya me ba a yi na fasadi kuma yanzu don allah da wannan barna kuma kuke son zaman lafiya da yalwa arziki da wannan duk ba mu gyara halin mu ba ƙarya a bakin mu cin amana rashin gaskiya yanzu gashi jaraba ake yi ga malaman makarantu na duk wanda ka zo jaraba an aiko maka supervisor kawai abin da yake bukata ka kuɗi ka ba da kuɗi ka ci jaraba kuma tun daga ƙuryar najeriya har ƙuryar najeriya haka ake yi in kana son admission a makaranta ka kuɗi ba haka ba ne in kana son aiki aikin gwamnati ka kuɗi wanda ya bada kuɗi shi za a bawa in kana son mukamin siyasa ka kuɗi akwai ɗan majalisa da ɗan abin nan senate da aka yi masa magana yake kai kyale ne kai ka san nawa na kashe a harkar nan a kawai ma a jam'iyya kafin ma a ba shi damar takara sai da ya kashe miliyan ɗari shida shi yake faɗa miliyan nawa ɗari shida wannan kafin a yi samu takara da aka yadda da wannan ya bayar ya bayar aka ce to za a tsaye da shi sannan kuma sai ya fito waje ya fito da sauran kuɗin kuma ya bi nan ya bi nan ya bi nan sannan kuma wai in yadda kuma kai kashe wai ya maka aiki bayan ku duba kuɗin da ya kashe fa dole ya maida kuɗinsa kuma da kuɗin wa zai maida da ƙasar ku zai maida arzikin ku kuma ku zauna cikin talaucin ku saboda ai sai da ya biya ba muna gani ba a zaben da ya gabata kowace jam'iyya tana da abin nan abin nan ɗinta wakilinta da kuɗi aljihu nawa ake bayarwa ɗari biyar ne fa dubu ɗaya ka dangwala ɗari biyar dubu ɗaya ko ba haka ake ba ku gaya mu mandan Allah ba haka ake ba kuma yanzu da wa'in nan kuke so su yi muku adalci a yi muku titi a yi muku abin nan bukatar rayuwa bayan sun kashe kuɗinsu sun yi kasuwa ce fa jari su sa riba ma suke su yan Najeriya ku yi haƙuri kuna son zaman lafiya ku gyara halinku ba ku gyara ba wallahi kaɗan kuka gani wallahi kaɗan kuka gani yanzu tukuna Allah yana istidraji ne sai ya saukar da musibar da wallahi yan Najeriya sai dai Allah kawai zai iya musu saboda rashin gyara halaye har yanzu mun ki mu gyara halayen mu kuma gashi ana jarraba mu amma mu liƙa wannan mu liƙa ba ma kallon kawunan mu ba ma kallon kanmu kullum muna taya shugabanni kyale shugabanni mu ya muke mu ya muke kai ma'aikacin ofis kana abin da ya kamata kai mai unifom ma'aikacin tsaro kana abin da ya kamata kai ɗan kasuwa mai ciwaciwa da algus da munafurci da ha'inci da ƙarya da rantsuwa ta ƙarya a cikin baka daina ba kuma ina shugabanni me kake so su yi maka mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu ka ji abin da Allah ya faɗa sunnar Allah shine inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku gyara Allah ya gyara muku ku zo ci gaba da zama ku ci gaba da zama bal abin yayi muni Allah ya yi mana halin da muke ciki Allah ya bamu ikon tuba Allah ya bamu ikon gyara halayenmu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين